barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wani yammaci na ran alhamis yau 26 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma eh da biyar ko to na yi gaggawa kenan yau 25 ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 30 ga watan biyar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratu taha kuma mun kwana akan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al a'ma a gurguje zamu ansa Dan daga cikin tambayoyin da muka samu a wannan yana tambaya ya halatta ya ba wa ɗansa zakka wanda ya balaga kuma yana da gidan kansa a duk wani wanda ciyar da shi yake wajibi akan kan kama za ka ba shi jinka ba amma idan ya bal wato ya zama wato magidancin kansa yana da gidansa yana da sana'arsa ba a ka ya dogara ba babu laifi kana iya ba su zakka amma idan yana karkashin ka kai kake daukan nauyin cinsa da shansa bai fita daga kulawarka ba to ba za ka dau zakka ka bashi ba amma yayin da ya fita daga kulawarka ya zama yana tsaye da kafafuwansa kuma yana cikin waɗanda suka cancanci a ba su zakka kana iya ka bashi koda kuwa kai ka haife shi wanda yana tambaya game da addu'ar shiga kasuwa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu har zuwa karshe cewa ya ji wani malami ya ce hadisin bai inganta ba haka ne hadisin bai inganta ba so zaka shiga kasuwa wato cewa zaka karanta wani addu'a ka samu lada miliyan wani duk ba gaskiya bane hadisin yana da rauni sosai kasuwa kamar ko ina ne da za ka shiga da sunan Allah ba laifi amma ka kaddara cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya ce ka ce haka kuma ga ladan da zaka baka shine ake magana akan sa so bai inganta wannan wannan bai inganta ba ah, wani yana magana tambaya ne akan cewa yana da mai masa kiwo wanda yake yana kiwata masa shanu yana fita da su zuwa kudu to wajen dawowa da da shanin barayin shanu suka tare shi garin kokarin ba su bawa dukiyar da yake tare da ita kariya har suka kashe shi a gurin to shi da yake tambayar cewa zai yi zai kafara ne saboda dukiyarsa a da garin kare dukiyarsa a kashe shi babu magana kafara domin ba shi shanu su je su yi su fita da shi ya je kiwo ya dawo ba abu ne mai kisa ba abinda za ka yi kisa na kuskure shi ake wa kafara wannan kuma wani abu ne wanda wasu ne can suka yi kisan saboda haka su za su ɗauki nauyin abinda suka yi na kisa amma kai babu abinda za ka yi masa face addu'a Allah ya gafarta masa kuma Allah ya sa su cikin shahidai ya haddace sunayen Allah shin zai iya yin tawassuli da sunayen Allah kwarai kuwa Allah shi ce ka yi tawassuli da sunayensa wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roƙo shi da su saboda ka zaka yi tawassuli zaka karanta zaka yi tawassuli tawassuli da sunan Allah shine yayin ka roƙi Allah wata bukata ka hada bukatar ka da wannan sunan nashi arziki ne ka hada shi da ar-razzaq Allah kai ne ar-razzaqu mun kaza in gafara kake ne Allah kai ne mai gafara ka yi mun kaza in wata kyauta ko wani baiwa kake ne neman ubangiji maka Allah kai ne alwahabu wahhab kai mun kaza wato ka hada sunayen sunan da zaka dauka ya tafi tare da ka rahama kai ne arhamur rahimin ya ubangiji ka mun kaza shine tawassuli da sunayen Allah ah, wanda yake cewa akwai wani malamin tafsiri da ya ji ina kiran sunansa da sa'idi duk da shi ya ce sa'idi ni ba na cewa sa'idi ba wani wanda ke cewa sa'idi ko wani ke cewa sa'idi ke cewa ya ga a littafin an rubuta sa'adi to wanne ne daidai ko kuma wani ne daban shi din ne dai wanda kai kace cewa sa'adi shi ke cewa sa'idi duk mutum ɗaya ne abin da sa nake cewa sa'idi da yawa akan ce sa'adi din ba wai ba a faɗa ba ana faɗa amma dai su usrar wato su yan gidan abinda suke kiran sunan kenan ibn sa'idi haka suke kiransa da sa'idi wannan akwai malamin mu Sheikh Abdul Razzaq Abdul Muhsin Al-Abbad yayi rubutu a kansa kuma shi yake gaya mana wannan yayi rubutunsa na masters ɗinsa akan akan shi wannan malamin yayi Abdurrahman ibn Nasir Sa'di ke cewa su usrar haka suke faɗa to kaga kuwa suna daga masu sunan ya kamata a ji ko da kuwa ga ga abin da wasu suka fi faɗa to shi yasa ka ji nima ina faɗarsa a hakan amma akan ce sa'adi din wasu sukan faɗa hakan kuma ba ba kuskure bane amma ya fi su masu sunan sa'idi suke cewa ah, yake cewa na yi lacca a kan mu'awiyar shekarun baya kuma a ah, an ce ana so a yi racca kan yazidu dan muawiya amma kuma har yanzu ba a yi ba saboda haka suna san su tsan matsayin yazidu a wurin malaman sunna yawanci a karatuttukan mu mun yi magana akan yazid yazid cewa ba ba sahabi bane ba wani malami bane cikin tabi'ai ba kuma wani wali daga cikin waliyan Allah ba ba wani wanda ya shahara da ibada ba ko da zuhudu ɗaya ne daga cikin sarakuna yana da alkhairinsa kuma yana da laifuffukansa a karatunmu na alwasiyatul kubra inda watakila shi mai tambayar yana bibiyar karatuttukan da muka yi a baya akwai karatun alwasiyatul kubra wanda mun yi tun kafin mai laccar muawiya ibnu abi sufyan radiyallahu anhu a ciki ibnu taymiya ya magana akan yazid kuma mun yi magana a lokacin faffada akan shi wanda za ta iya kasancewa tamkar lacca din sauraka in kana son ka ji bayanai kana iya komawa a wannan karatuka za ka ji amma dai a dunkule ka sani cewa shu ahalar sunna ba su ɗauki yazidu matsayin sahabi ba ne sahabi ba ne ba su dauke shi cikin malamai ba ba ka taɓa ji ana karatu aka ce ga wata matsala ga abin da ya faɗa ba ko ka taɓa ji ba wanda ya taɓa gaya maka haka ba cikin malamai ba cikin al'ubba az-zuhad da ake tarihinsu masu gudun duniya ko masu wani yana da cikin malik ne min mulukil na sarki da cikin sarakunan musulmi akwai ta wani bangare ayyukansa na alkhairi akwai kuma ta bangare manya-manyan laifuka da ya yi irin kai wa madina hari irin kuma abin da ya faru a lokacinsa na kashe na hassan da wasu daga cikin ahlul baiti wanda malamin abin nan sunna duk su rubuta wannan yana na rubuce babu wani wanda ya taba boye wannan labarin sauraka shi ma ɗaya ne daga cikin sarakuna wanda za a samu suna da alkhairi kuma suna da sharri al'amarinsu yana ga Allah subhanahu wata'ala sun yanzu sun kai ga ibin da suka aikata annabi yana cewa la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu kakku rika zagin matattu yanzu sun je sun yi iski abin da suka yi saboda tsakanin su ne da ubangiji tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat wala tusaluna amma kanu ya'malun al'umma ce ta riga ta wuce abinda suka yi na alkhairi na tare da su abinda suka yi na laifi yana tare da su ku dai ba za a yi muku tambaya game da abinda suke aikatawa ba shi kuma yana tambaya ne game da wani ragonsu ne wanda suka same shi wato sai yake cewa mun same shi kamar yana da rai kamar ya mutu sai muka yanka ya yi jini amma bai shura ba ba samun jinin shi ne yake nuna yana da rai ba don kayan kashi kaga jini <laughs> ba shi yake nuna kayan ka mai rai ba a wadai shure-shure zai nuna maka yana da rai in har da mai rai ne wadda abin mai rai aka dora masa wuka a yi za a gane cewa yana da rai ko ba da rai har ka dora masa wuka ga mai shura ba kuma ka ci gaba da ta ba ba wai mai rai kayan kamu shi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري وأنكم يبجري Littafina, na fa inna lahu ma'ishatan zanka to lalle yana da rayuwa mai tsananin kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma za kuma mu tashe shi ranar gobe kiyama yana makaho Ya yace rabbi lima hashartani a'ma ya ubangiji na saboda mai ka tashe ni makaho wa qad kuntu basira alhalin na kasance ina gani tar kala kadhalika atatka ayatuna ce haka nan kamar haka ne ayoyinmu suka zo maka fanasitaha sai ka yi watsi da su ka manta da su a kazalika da mutum sa kai ma kamar haka ne a yau za a manta da kai mun yi bayanin abinda <clears throat> kalmar fa'ina lahu ma'ishatan zanka yake nufi wato wanda ya bijire wa littafin Allah ya bijire wa karantarwar annabawa to zai gamu da rayuwar kunci a duniya zai gamu da rayuwar kunci a barzahu zai kuma ga rayuwar kunci a lahira Allah ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma za kuma mu tashe shi makaho ranar gobe kiyama malaman tafsiri sun yi sabani wajen tantance wani irin makanta ce ake nufi anan ana nufin makanta ta basira ko kuma ana nufin makanta ta gani wato zai zama baya gani ranar gobe kiyama ya tashi makaho yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa ana nufin makanta ta ido wato zai waye gari makaho baya gani dulun baya abin da yake gani akwai daga cikin malamai <clears throat> cikin sahabbai akwai ibn abbas ya yi wannan fassarar hakanan a cikin malaman tafsiri ibn al-qayyim eh, eh, abin ibn kathir ibn al-qayyim eh, abdurrahman ibn nasir al-sa'di da da shankiti duk sun tafi akan cewa ana nufin makantar makanta ta idanu har ma shankiti yana cewa a cikin ayar akwai alama da take nuna cewa makantar idanu ake nufi ba makanta ta basira ba wato saboda ubangiji subhanahu wataala a ciki ya ce shi wannan da za a tashe shi makaho zai cewa ubangiji qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira da zaka tashe ni makaho alhalin ina gani an san cewa wannan ya nuna cewa ganin da yake nufi na ido ne ba gani na na basira na zuciya ba tunda kafiri a duniya abin da zuciyarsa a makance take ba zai ce a lahira a duniya yana da basirar ganin hujjojin Allah da gaskiya ba yana nufin ganin ido yanzu kuma gashi an tashe shi makaho wasu kuma suka ce ana nufin ana nufin makanta ta ta basira ba makanta ta ta abin nan ba wato yana nufin rashin ganin hujja a nan duniya ya saba yana kare kansa don abin da aka zo mashi da shi na gaskiya ya san bai zai faɗa ya yi watsi da wannan gaskiya gaskiyar aiki da ita yana da wani uzuri da zai bayar amma ka je lahira sai rasa mai zai faɗa ya kare kansa wannan hujjar da ya saba bayarwa a nan duniya to a lahira sai ya neme ta ya rasa domin komai zai fito masa karara suka ce wannan shi ake nufi da makanta a nan ba makanta ta ido ba da ce wa ƙarkuntu basira yana nufin a duniya yana da basirar da zai kare kansa da hujjar da zai kawo ya ƙi gaskiya amma a nan ba shi da abin da zai iya kawowa na ƙin gaskiya wannan shine abin da suka faɗa suka ci sauran Qur'an da aka kawo makanta irin wannan ana nufin makanta ta basira fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanuna ne ba idanuwa yake makancewa ba a'a zukatan da suke cikin kiraza suke makancewa abin da yasa suka tafi akan cewa makanta da ake nufi anan ana nufin makanta ta basira ba ta ido ba suka ci saboda alqur'ani ayoyi da yawa sun nuna cewa kafirai za su gani tar a lahira domin za su ga wuta asmi bihim wa absir yawma yatunana yace kai mamakin jin su mamakin ganin su ranar da za su zo mana Allah ce za su zo suna ji suna gani yayin da za su ga hujja tar yayin da za su ji gaskiya tar a ranar gobe kiyama kaga Allah ya tabbatar musu da ji da gani a ranar gobe kiyama ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid ka kasance a duniya kana cikin gafala gabarin wannan sai ga shi yanzu mun buɗe maka mun ɗauke maka mun yaye maka wannan murfi da ya rufe maka ido fa basaruka al ganinka a yau wato mai ƙarfi ne mai kaifi ne kana ganin komai wagije tabbatar da cewa za su gani sun ma da tarawunan jahim sun ma da tarawunan ha'ainar yaƙi da ce tabbas za ku ga wutar jahannama kuma tabbas za ku ganta gani na sakankan cewa التي وتراهم يعرضون على عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ذاك gansu ana shanya su akan wuta ana bujiro da su akan wuta wato kafirai khashiina min adh sun kaskantar da kansu saboda saboda wulakanci saboda kaskanci da suke ciki yanzuruna min tarfin khafi suna kallo a sace da tabbatar da cewa suna kallo suna gani yanzuruna suna gani inda a ce ba sa gani kamar su Allah ba zai ce yan yanzuruna ba haka ne yawma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadhibun afa sihrun hadha am kuntum la la tubsirun Allah subhanahu wataala ce ranar za a hankada su zuwa wutar jahannama da karfi a ce da su hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadhibun wannan ita ce wutar da ku kasance a duniya kuna karyatawa Allah ce afa sihirun haza ce da su to wannan ma yanzu sihirin ne an rufe muku rufa'ida ne aka yi muku am antum la tusirun ko ku ba ku gani ne wato ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa yanzu ga tanan suna ganin ta baro baro cewa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha masu laifi manyan laifuka suka ga wuta suka tabbatar cewa za su auka mata walau tara idh yara alladhina zalamu al da za ka gani ranar da azalimai za su ga azaba sauka ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa walau tara idh yarawna al'azab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul shadidul azab ubangiji ya tabbatar da cewa za su gani to suka ce da tunda kaga ubangiji ya tabbatar da cewa kafiri zai yi gani tar zai ga jahannama a ranar gobe kiyama kaga ashe makanta da ake nufi anan lima ni a'ma yana nufin makanta ta zuci ta basira ta rasa abin da zai faɗa yanzu ya ga hujjarsa duk ta ƙare saboda haka yanzu ba shi da abin faɗa shi ne yake cewa lima hasharta ni a ba to wasu suka ce a'a ai anan <clears throat> siyakin yana nuna cewa ana nufin makanta ta ta ido ne saboda mai saboda ya ce wa kuntu basira ba zai ce yana da basira ta ya gane ba tunda a yanzu ya riga ya ga cewa ashe duk abin nan da yake kai a duniya da ake gaya masa gaskiya ne kuma abin da yake kai ƙarya ne saboda haka ba zai dawo yana cewa Allah ai da ina da basira ba wace basira yake da ita yanzu ai ba magana ya kawo batan basira saboda haka yana maganar ido ne ba maganar abin nan ba kuma ƙarshen ayati kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa haka ayoyin mu suka zo maka kai ma kai buris da su wato ka gani ka gani kana ganin ayoyin ga sunan ga hujjoji nan wani lokaci mu annaba ma su nuna mu'jizozinsu amma ka nuna kamar ba ka gani ba saboda haka ka zama da kai da wanda bai taba gani ba kuka zama daya to haka kai ma a yau za a yi maka mu'amala irin yadda kai wa ayoyin mu'amala kai ma a yau irin wannan mu'amala za a yi maka a yi maka sakamako daidai da aikinka gwargwadon aikinka aljaza'u min jinsil amal kamar da ka makance ka ƙi ganin ayoyin to a yau za ka tashi makahon za ka tashi duɗin ba ka ganin komai kamar yadda kai watsi da ayoyinmu a can haka kai ma ayo za a yi watsi da kai a baka a cikin jahannama kuma ubangiji wata wataala ya tabbatar da cewa za a tashi za a tashi kafirai a makafi ubangiji wata wataala na cewa man yahdillahu fa huwa muhtadi wa man yudlil falan tajid lahum a min duni wa nahshuruhum yawm al-qiyamati umyan wa bukman wa summa ubangiji bane wataala ya ce wanda ya shiryu shine shiryayye wanda kuma man yahdillahu wanda Allah ya shiryar fa huwa almuhtadi to wannan shine shiryayye wa man yudlil wanda kuwa Allah ya batar lati falan tajid lahum awliya ba za ka saman musu majubinta ba min dunihi ba Allah ba Allah ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati um ala wujuhihim umyan wa summan wa bukma uh, umyan wa bukman wa summa ubangiji ya ce za mu tattashe su ala wujuhihim akan fuskokin su ranar gobe kiyama wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim ranar gobe kiyama za mu tashe su akan fuskokinsu omiyan wa bukman wa summa suna makafi suna bebaye suna kuma kurami sauraka ubangiji subhanahu wataala zai tashe su da irin wannan sifa ila iyaka alƙiyama, zango zango ce akwai zangon da za a hana mutane magana la ya takallamuna akwai kuma zangon da za a bar mutane su yi magana har ma su rika cewa ya haka ya haka kamar nan rima hasharta hashartani a'ma wa qad kuntu basira anan gashi yana magana wani gobe ba ta la takallamu nafsun illa bi idni saboda haka <clears throat> akwai zangon da za a tashe su da idanunsu a nuna musu wutar su ganta ko kuma zangon da za su tasu maka za su ga kansu za su ga kansu makafi wasu suka ce za a fara tashin su makafi wasu suka ce a'a da idanunsu za a tashe su har ma za su karanta littafin da aka ba su iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba a ba su ma littafin su a hannun su a ce ku karanta inda suna makafi za su ya Allah to ka rike ka cire idan me za mu karanta kuma za a ban musu ido sai duk an gama wannan a lokacin da za a ce to a je a tsallake siradi a lokacin kuma sai idan ya dauke dudum kuma sai a tafi da su sai an je da su gaban jahannama sai kuma a bude sai kuma su ganta sauraka suka ce zango-zango ne akwai inda za a buɗe musu idanun nasu a buɗe akwai kuma inda za a rufe idanun akwai kuma inda za a buɗe idanun saboda haka kowanne akwai shi haka a nan shi kafiri yana kururuwa ne yana mita ya aka yi ubangiji subhanahu wata'ala ya yi masa irin wannan ya tashe shi makaho bayan kuma shi mai gani ne to shi ne ubangiji su subhanahu wata'ala ya gaya masa ai aljaza'u min jinsil amal Abin da kai ne yau kake girba irin aikin ka ne yau kake gani a can haka ka nuna kanka kamar makaho ana ta nuna maka kana kawar da kai ba ka so ka gani sau ka aka yi maka sakamako da irin wannan a yau ka tashi wannan a cikin irin wannan yanayi ka gashi makaho dudun ba ka ganin komai haka nan a can an baka ayoyi an karanta maka ayoyin Allah amma da kai da wanda bai taɓa jinsu ba duk ɗaya ka sa ƙafa ka take kai watsi da su to kai ma a yau haka za a yi watsi da kai a cikin wutar jahannama Allah ka kiyashe mu ce kazalika atatka ayatuna kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka littafin Allah ya zo maka amma ka ƙi yin imani da wannan littafi ka ki tsayawa ka yi tintintini game da abin da wannan littafi ya zo da shi na shirya saboda ka kawar da kai ka bijirewa aiki da wannan littafi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa kafiri bijirewa littafin Allah da manta littafin Allah da shine kafircewa littafin Allah da kin yarda da cewa wannan littafin shiriya ne littafi ne wanda zai ja masa jagoranci zuwa ga sanin Allah zuwa ga sanin shiriyar Allah yayi kafirce da wannan bai yarda ba Allah yana cewa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu waqtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma fi janbi Allah wa in kuntu lamina as-sakhirin أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين التي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ku bi mafi kyan abin da aka saukar muku daga ubangijinku shine littafin Allah sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ku bi littafin Allah ku riƙe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan tun gabanin azaba bata zo muku ba ba wato ba ba shiri ba tsammani ta zo muku ba zata ba zato ba tsammani wa antum la tash'urun alhalin ba ku sani ba an taqula nafsun dan wani wani rai yazo yana cewa ya hasrata alama farratu fi jambillah ya kai cuna ya nadama ta a bisa sakacin da ne game da haƙƙin Allah in kuntu lamin al-sakhirin lalle ni na kasance a duniya ina cikin masu yin izgili in ana karanta ayoyin Allah ko naga masu addini muna musu izgili muna musu dariya muna kiransu da sunaye daban-daban haka na zamo aw taqula law anna li karratan ko kuma ran rai ya rika cewa wato mutum ya rika cewa ina ma ina ma a mayar da ni duniya a kuna min al-muttaqin sai in zamo cikin masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah aw qula hina tara al'azab ko kuma rai rika cewa lokacin da ya ga azaba law anna li karratan na ma ina iya komawa fa akuna minal muhsinin in zamo cikin waɗanda suke masu kyautatawa wato kasance yana da dama ina ma ya zama law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin ina ma ubangiji ya shirye ni na sai in kasance cikin masu takawa aw taqula hina tara al'azab law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin ko kuma lokacin da ya ga azaba rika cewa ina ma za a dawo da duniya zamo cikin masu kyautatawa Allah ce bala ina haka ba za ta samu ba ba zai yiwu ba fafau kad ja'atka ayati ayoyi na ai sun zo maka an karanta maka littafin Allah an karanta maka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fakadzabta biha amma sai ka karyata wastakbarta kai girman kai wa kunta min kafirin ka zama cikin kafirai saboda ka ashe kaga ma'anar atatka ayatuna fanasitaha shine karyata ayoyin Allah da yin buris da su da kafirce musu da yin girman kai da kin karbar su wannan shine abinda ubangiji subhanahu wataala <clears throat> yace kafiri yayi a nan duniya cewa kazalika al-yawma tunsa kai ma kamar haka yadda kamanta ayoyin Allah a duniya baka yi aiki da su ba to haka nan kai ma a ranar lahira haka za a yi watsi da kai a barka a cikin azabar Allah ibn kathir a cikin tafsirin sa yana cewa ay ma a'radta an ayati Allah wa amaltaha mu'amalata man lam yadhkurha kamar yana ka bijire wa ayoyin Allah a nan duniya ka rika mu'amala da hujjoji da za a rika baka kamar ma wanda bai san su ba kamar ma wanda bai taba jin su ba ba'da balaghiha ilayka tanasaitaha bayan an isar maka da su amma kai shakulatin ɓangaro da su wa an hawa a kafalta ka bijire musu ka gafala kamar ma baka taba jin su ba kadhalika nu'amiluka al mu'amala ta manyan sak. kai ma haka a yau za mu maka mu'amalar mu'amalar wanda ya manta da kai wato da ka share ayoyin Allah a duniya haka nan kai ma yau za mu share ka ce fal yawma nansahum kama nasu liqa yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun a yau za mu manta da su kamar yadda suka manta da haɗuwar yininsu ta yau wannan yinin nasu na yanzu amma kano bi ayyaci na yajhadun da abinda suka kasance suna yi na jayayya da ayoyin Allah haka abinda ake nufi da annisiyan anan ba ana nufin ka karanta abu ka manta ba wannan wani abu ne da ubangiji subhanahu wataala ya halicci dan adam da shi na mantuwa ba za a kama shi da abin da yayi na mantuwa ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ba irin wannan mantuwar ake nufi ba ana nufin al wa tarkul amal ana nufin bijirewa da ƙin yin aiki da abin da ka ji. idan mutum ya taɓa jin abu an karanta masa amma saboda rashin ɗaukan abin da muhimmanci ya bijirewa abin ya ƙi aiki da abin da ya yi, to wannan da ya haddace abin yana kansa sunan shi abin wannan abin da ya sunan shi nisiyar ba wai dan ya baya iya tunawa ba a'a ko da yana iya tunawa inda ya bijirewa abun to shi ake magana a kansa to ina kuma ga wanda gaba ɗaya shi ya ji amma ya kwata-kwata ya watsar ba kawai watsarwa ta aiki ba hatta ma ta tunawar baya tunawa babu shakka wannan shi fi cancanta da suka a nan wanda zai karanta alkur'ani ya manta wannan baya ba zai shiga cikin wannan ayaba ba shi ake nufi a kai ba ka dauka ana nufin a fana sita ha fanasitaha ka wanda ya karanta alkur'ani ko ya haddace alkur'ani ko ya haddace wata sura ko wani izo alkur'ani in ya manta shi ma ya shiga a tattaka ayatu a'a ka hada ayar gaba ɗaya da farkonta da sa. ka hada ta da farkonta da karshenta shine ma'anarta farkonta me yace man a'rada an zikiri. wa na al-i'rad Shi shine da wannan kalmar annisiyan ta kunsa da haka ba ana nufin wanda ya karanta alkur'ani ya manta ba akwai mantuwa ta ɗabi'a wanda wannan tana yiwuwa a same ta tare da kowa sannan ƙwarai uka falatansa illa ma sha Allah akwai mantuwa ta ɗabi'a tana iya karanta abu kuma manta akwai mantuwa ta sakaci sakaci da rashin kulawa ya karanta lokacin yana yaro yana karami ubansa ya tura shi makaranta ya sa shi a islamiyya an yi karatu a ƙarshe ya zama gawartaccen ɗan siyasa ko ma'aikacin gwamnati ko kuma ɗan kasuwa saboda ka abubuwa sun shiga gabansa baya karanta alkur'ani baya sauraron alkur'ani baya komai ya tattara ya ajiye to wannan kaga sakaci ne sakaci ne da abin nan wannan yana da laifi amma ba shi ake nufi anan ba kada dai ka sa shi a cikin wannan kada ka zo ka ce ai shi Allah yake nufi da wannan a'a wannan shi ma mai laifi ne kuma abin a faɗakar da shi ne a ja hankalinsa eh, domin wannan ta tahawun ne da alkur'ani wato rashin ɗaukan alkur'ani da mahimmanci da ya kamata ya zama yana tare da kai ba a ce ba za ka iya manta za ka iya manta wani abin yana iya bujurowa da mutum na wajibi taƙila ya sa shi ya manta ko saboda shugabanci da can yana da inaya da sun saboda shugabancin jama'a nauyi masa yawa kullum cikin hada-hada yake ko kuma a'a wasu ayyuka ne na ilimi suka sha gabansa wanda duk za a iya masa uzuri amma mutum gaba ɗaya tattara ya ajiye ya watsar baya karantawa baya bibiyar alkur'ani to babu shakka wanda yana da sakaci kwarai da gaske Allah ce wa kadhalika وكذلك man من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله جي وكذلك كما كمر حكني نجزي من أسرف ذا مساكا مدكا ونوان يوجي إياكا وان دي برنا ولم يؤمن بآيات ربه بيكما إيماني دا آيو يوم أبنجي سبا ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى كما للي عذاب اللاهرة ita ce mafi tsanani kuma mafi dawwama Allah ce wa kazalika a irin wannan sakamako da muka yi ma wanda ya bujurewa littafin Allah ya bujurewa karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama to haka na dukkan wani wanda ya wuce iyaka wajen barna ya wuce iyaka wajen saban Allah ya saba wa Allah wa lam yu'min bi ayati rabbi bai yi imani da ayoyin ubangijinsa ba ana karanta masa amma bai yadda ba to irin yadda ka ji sakamakon nan haka shi ma za su yi maza mai masa irin wannan sakamako za mu masa a rayuwarsa ta duniya za mu masa a mahshar lokacin da aka tashe shi sana wala azabul akhirati ashaddu wa abqa kuma lalle azabar da za ta auku gare shi a ranar ranar gobe kiyama ashaddu ta fi tsanani ta fi tsananin radadi wa abqa kuma ta fi dawwama ta fi wanzuwa ba za ta yanke ba wato azabul akhirati ashaddu tafi tsanani akan wace azaba akan waccan da aka fara magana akan ta man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka to na al-ma'ishatu dank wannan kuncin rayuwa da mutum zai iya samun kansa a ciki a nan duniya zai samu kansa a ciki lokacin da yake kabari to wannan duk ba komai bane so mun tabi ne wala azabul akhirati ashaddu azabar lahira ta fi wannan tsanani duk abin nan da aka yi magana wancan kunci na duniya da wannan kunci na kabari duk wani abu da sau mun taɓa ba shi ne maganar ba wa azabul akhirati wala azabul akhirati lalle azabar lahira a shaddu ta fi tsanani kan kowace irin azaba da za su gamu da ita ubangiji subhanahu wataala yana cewa lahum azabun fil hayatin duniya wala azabul akhirati ashaq wa ma lahum min allahi ubangiji ya ce suna da azaba a nan rayuwarsu ta duniya a rayuwarsu ta duniya ubangiji zai jarrabe su da abubuwa daban-daban mafi karancin abin da zai jarrabe su shi shine kuncin zuciya kamar yadda muka yi bayanin ta jiya in Allah bai jarrabe su da wata azaba ba kamar yadda yawa wasu kafirai ubangiji ya halaka su da azaba iri-iri to amma duk wannan ba ita ce ba Allah ce wala azabul akhirati ashaq tabbas azabar lahira ta fi tsanani ta fi wahala wa malahun min Allah min waq ba su da mai kare su daga Allah subhanahu wataala yayin da ya damke su Allah na ce fa azaqahum Allah azabal khizyi fil hayatid dunya wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun ce ya dandana musu azabar wulakanci a rayuwarsu ta duniya azaba ta wulakanci a duniya su ce wala azabul akhirati akbar amma azabar lahira ta fi girma Laukano ya alamuna ina ma sun sani da duk wani abin da ake yi da ba su yi ba ubangiji yana maɗa game da adawa ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum azabul khizi fil hayati dunya wala azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun duka duba irin azabar da Allah subhanahu wataala ya wa mutanen annabi hud adawa ya aika musu da iska mai tsananin karfi mai tsananin kara karaji ubangiji ya aiko musu da ita fi ayyamin nahisatin a wasu kwanaki da masu shi'umi ubangiji ya ce linu dhiqahum azabal khizi fil hayatid dunya dan mu dandana musu azabar wulakanci a nan duniya a rayuwarsu ta duniya su ce wala azabul akhirati akhza amma azabar lahira tafi zama tafi wulakanci tafi wulakanci fa wahum la yunsarun a can a lahira babu mai taimaka musu sannan Allah ce afalam yahdi lahum afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alqurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin liulinnuha Allah ce afalam yahdi lahum shin yanzu bai bayyana gare su ba kam ahlakna qablahum min alquruni al'ummu nawa muka halakar muka halaka a gabaninsu yamshuna fi masakinihim waɗanda suke shigewa ta cikin gidaddajinsu inna fi zalika la ayatin li ulil nuha lalle game da wannan akwai ayoyi li nuha ga ma'abota hankula bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci wanda ya bijirewa karantarwar annabawa ya bujire wa littafinsa magiji ya faɗi yadda zai tashe shi ranar gobe kiyama to a nan sai yake bayanin irin azabar da ya yi wa waɗanda suka ƙaryata annabawa a nan duniya kuma a baya a cikin surar ubangiji subhanahu wata'ala ya yi magana a kan wasu da suka ƙaryata annabawan Allah kamar fir'auna da mutanensa kamar samiri da abin da ya aikata da irin azaba da ta biyo baya wanda wanda yake nuna cewa duk wani wanda ya ƙaryata wato ya ƙaryata ayoyin Allah ya ƙaryata manzannin Allah to babu shakka abin ya same su shi zai same su saboda haka abin da ya same su ya kamata ya zama masa izina ya zama masa wa'azi ya zama masa abin zai sa ya shiga taitayinsa ya shiga hankalinsa kuma sani cewa wannan shi ya jawo makantar da da ubangiji subhanahu wataala ya tashe shi a cikinta ƙaryata abinda annabawa suka zo da shi shi ya jawo zai samu kansa a cikin wannan makanta da ubangiji ya ambata ce afalam yahdi lahum ce shin yanzu bai bayyana gare su ba kam ahlakna qablahum min alquruni al'ummu nawa muka halaka gabaninsu al'ummu nawa Allah subhanahu wata'ala ya halaka gabanin mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin quraishawa annabi yake ta artabu da su yake ta baba da su suke ta masa jayayya suke ta karyata shi suke ta yi masa wulakanci iri-iri da tsangwama da cutarwa daban-daban ashe ba sun suna jin labarin kuma sun sani ba Allah ya halaka wasu al'ummu a gabaninsu al'ummu da yawa adawa da samudawa suna da labarin ada da samudawa domin yamshuna fi ne, suna wucewa suna shigewa ta gidaddajinsu a tafiye-tafiyen da suke yi idan za su je yaman sukan wuce ta gidaddaji ta kufai na mutanen adawa mutanen adawa mutanen annabi annabi hud waɗanda suka yi rayuwa a al'ahkaf al'ahkaf da yanki ne wuri ne tsakanin jaziratul arabiya tsibirin larabawa da kuma yaman da kuma yaman wanda duk zai shiga yaman sai ya bi ta wannan wurin saboda haka suna wucewa suna ga kufai na waɗannan mutane suna ga alamun cewa dacan an yi wasu al'ummomi a nan gurin don ga alamun jinsu nan ga alamun rijiyoyinsu nan ga wasu abubuwa da suke nuna cewa akwai wasu da suka rayu a gurin an adawa mutane annabi hu laraba ne su ma sauraka ubangiji ya halaka su ai kuna wucewa kuna gagga alamun cewa kafin ku zo akwai wasu a gurin da suka rayu amma yanzu gashi nan gurin ya koma kufai babu alaman ɗan adam babu alaman mutum kuna wucewa nan kuna wucewa ta jin samudawa in za ku tafi sham duk wanda zai je tabuka zai wuce sham sai ya wuce ta mada'inu salih mada'inu salih kuna wucewa ta nan daga wurin da ake kira al'ula kuna wucewa ta nan wanda kuma kuna ganin alamun gine-ginensu kuna ganin alamun eh, eh, eh, abubuwan da suka rayu a cikinsu kuna gani rijiyoyinsu da sauransu ashe shewa duk dubba ishe ku kudau ɗau wa'azi ba ku ɗau izina Kusan cewa waɗannan abin da suka yi Allah ya musu haka shi ma yanzu shi kuke yi kuma saboda haka akwai war kuma ubangiji su bani wataala in yayi fushi yi muku abin da ya musu saboda ubangiji su bani wataala yana kira al'ummar larabawa ne a wani lokaci akan cewa su yi ɗau wa'azi tunda suna tafiye-tafiye suna ganin waɗanda kafircinsu ya jawo musu hallaka to su yi ƙoƙarin su kauce ba wannan a cikin suratun sajida kwai aya makamanciyar wannan a walam ya hadi lahun kam na min qablihim min min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin afala wani wangije ce shi bai bayyana gare su ba al'ummu nawa muka halaka gabaninsu. yamshuna fi masakinihim suna wucewa suna shigewa ta gidan dajinsu, Allah ce inna fi zalika laayat lalle game da wannan akwai ayoyi afala yasma'un su yanzu ba sa jin duk wannan bayanai da ake musu ba sa ji ana suna ji ana karanta musu ce awalam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum arsalna as-samaa'a 'alayhim midran wa al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin haka abinda ubangiji ya ba su na rayuwar duniya abinda ya ba su na karfin jiki da lafiya abinda ya ba su na ci gaba da yadda suka raya duniya suka tona ƙasa ku bai ba ku wannan ba ba ku da ƙarfi irin nasu ba ku da yawa irin nasu ba ku tona ƙasa irin yadda suka tona ta ba ba ku gina ta ƙasa yadda suka gina ta ba amma yau suna ina ubangiji ya gama da su ce awalam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin ashe ba su ga al'umma nawa muka halakar gabaninsu ba makannahum fil ardi ma lam makkillahum mun kafa su a bayan ƙasa yadda su waɗannan bai mu kafa su haka ba Allah ya kafa adawa ya kafa samudawa a bayan ƙasa sun yi abin da waɗannan laraba ba su yi shi ba wa arsalna sama alaihim midraran mun kuma saukan musu sama dumin ruwan sama ma mako mai zuba da yawa waja'alna anhara tajri min tahtihim mun sanya koramu suna gudu ta karkashin gidajensu mun ba su duniya mun ba su jin daɗi amma suka saba mana suka ci gaba da yi mana izgili suka yi ta faɗa da annabawan da muka aika musu fa ahlaknahum bi dhunubihim haka sai muka hallaka su saboda laifukansu wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin muka samar da wata al'ummar bayan su saboda haka Allah yana jan kunnen su yana gargadin su cewa kuma abin da kuke yi yanzu Allah zai iya muku abin da ya musu ba za ku fi ƙarfinsa ba ce inda fi zalika la'ayatin li'ulin nuha lalle game da wannan irin wannan wa'azi da irin abin da za a gani da ido da wanda za a ji labarinsa akwai gargadi akwai wa'azi akwai tunatarwa amma ga mutanen da suke da hankula su ne irin waɗannan faɗakarwar za ta shiga zuciyarsu ta ce za ta kama tunaninsu za ta kama hankalinsu ta ce za ta sa su dawo hayyacinsu su amfana da abin da suke ji na ayoyin Allah wato mutumin da ba shi da kyawun hankali lafiyayyen hankali fitirarsa halittarsa da Allah ya yi shi da ita ta gurɓace shi ɗan ya gurɓata ta to wannan ba zai amfanu da dukkan waɗannan abubuwa da ake yi ba duk abin da ake karanta masa ba zai ratsa shi ba zai shige shi ba haka qad asma'ta launa dai tahayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha aba'at walakin anta tanfakhu fi ramadi ce da a ce me rai ka kirawo ta sai ansa amma wanda kake kira ba rai tare da shi qad asma'ta launa dai tahayyan walakin la hayata liman tunadi kana kiran matacce ne haka ba ta yadda zai ansa maka walau naran nafakta biha adaat da wuta ka samu kake gusawa kake hurawa da sai ta kama walakin anta tanfakhu fi ramadi sai dai ka zo kana husa ne cikin toka ba za ta kama ba za ta kama ba saboda haka wanda hankalinsa yake lafiyayye fitirarsa ba bata gurɓace ba ta lalace ba to wannan shine irin wannan karantarwa ta ubangiji da faɗakarwa da jan hankali yake sa shi ya nutsu ya dawo hayyacinsa ya gane cewa ubangiji subhanahu wataala kyale mutum yake yi wato abin nan talala yake masa amma ba rabuwa da shi yayi ba yumhil wala yuhmil zai yi masa talala ne amma ba zai watsar da shi ba akwai ranar da in iya damke shi babu mai iya kwatarsa inna fi dhalika laayatin liulil duha inna fi dhalika laayatin afala ga wanda zai kasa kunnansa ya ji ji na mai wato na karba ji ne ya hankalta to shi ne zai ga ayoyin da suke cikin wannan kuma shi ne zai ɗauka. ibn al-qayyim a cikin littafinsa at-tibyan fi aqsam al-qur'an ya kawo wannan aya inna fi zalika laayatin ulil nuha yake cewa akwai ayar da ta kai a ce a samu mutum ɗaya tak mutum guda ɗaya wanda ba shi da wani ciri ba shi da wani tanadi da yayi ba shi da jama'a tare da shi ba da dukiya tare da shi ya zo ya samu al'umma mai girma mai yawan gaske ya kira wasu zuwa ga ta Allah ya kira wasu zuwa ga imani da Allah ya kira wasu zuwa ga biyayyar Allah subhanahu wataala ya gargade su azabar Allah ya gargaɗe su fushin Allah su kuma su haɗa kai su haɗa baki ko mafi yawancinsu su karyata shi su bijire masa su nuna gaba da shi da ƙiyayya da shi shi kuma ya musu gargaɗi da ƙobar Allah ƙobar da idan ta zo babu mai iya kare su ba kuma yadda za su iya kubutar da kansu ya musu wannan gargaɗi, su ƙiji Allah subhanahu wata'ala shi kuma ya halaka waɗanda suka ƙaryata wannan ko da ya halaka su ta hanyar ya nutsar da su a ruwa wanda aka yi fir'auna ko ya halaka su ta hanyar a kisfar da su ƙasa ta haɗiye su kamar su ƙaro ko kuma ubangiji ya aiko musu iska ko wata tsawa ta halaka su ko ubangiji ya shafe su ya mai da su wata halitta daban ubangiji duk yana yin wannan ya yi wannan ya yi ma waɗannan uquba fa kullun akhadna bi dhanbihi minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man a as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun ubangiji ce daga cikinsu su akwai fa kullum kullun akhadna bi zan kowannen su mun kama shi da laifinsa wa minhum man arsalna alayhi hasiban wanda muka aika musu tsakuwoyi ruwar watsu su muka halaka su kan mutane da nabi lot bayan an daga su an jeho su aka yi musu ruwan ruwar watsu akwai kuma cikinsu wanda a khazatu sayha tsawa ce ƙara ce ta halaka su mutanen annabi annabi annabi annabi hud tsawa ta halaka su annabi samudawa kai mutanen samudawa annabi salih a cikin kuma akwai wanda khasafat bihi al-ard khasafna bihi al-ard muka kisfar da ƙasa muka nitse shi nutsar da shi a cikin ƙasa kamar kamar karuna Allah subhanahu wataala ya ce daga cikin su akwai wanda muka nutsar da shi muka dulmiyar da shi a cikin ruwa kamar fir'auna da mutanansa Allah ce Allah bai kasance wanda zai zalunce su ba sai dai sun kasance su suke zaluntar kansu ubangiji yayi ma wannan bawan Allah shi kadai wanda ba shi da kowa tare da shi ba shi da wani shiri ba shi da wata dukiya ba shi da wasu makamai ba shi da wani karfi ya zo ya tunkari al'umma ya yi musu wa'azi ya nuna musu gaskiya ya nuna musu haɗa kansu ko mafi yawancinsu su haɗa kansu su kishi su nuna masa gaba su nuna masa ƙiyayya su zara kan sakalin yaƙarsa shi kuma ya tsoratar da su azabar Allah kuma Allah ya saukar da azabar ya azabta su ya hallaka su shi kuma wannan ya tsirar da shi tare da 'yan tsirarin da suka yi imani da shi su kuma waɗannan da yawansu waɗanda sun ninninka waɗannan da aka tserar ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka su ga su da ƙarfi ga su da dukiya ga su da 'ya'ya duk waɗannan ba su iya musu amfani ba fayalaka min ayati min ayati da bihinna muridul haƙƙi kunna hawadiya waɗanda ayoyi ne na gaskiya Na ce mai san gaskiya zai tsaya lura da su ko su kaɗai sun isa su jashi zuwa ga gane gaskiya walakin ala tilka a kinnatun falaita wa in wa in wa in amma akwai rufi a cikin zukatan saboda da za su kasa zuci kunnan su ma ba za su ansa ba ba ji ne suke yi na sauraro ba to wani al'umma da ubangiji ya halaka ya tserar da wannan guda ɗayan da yawansu da ƙarfinsu da adadinsu ba su iya kare kansu daga azabar Allah ba yawansu bai amfane su ba dukiyarsu ba ta amfane su ba ‘ya'yansu ba su amfane su ba makamansu ba su amfane su ba wannan shi shi kadai da ‘yan mutanensa da ake ganin su ‘yan tsirari ina haula ila shirzimatun kalilun game da ya yake ca waɗanda ‘yan tsirarin mutane ne fa su waɗanda 'yan tsiraren su kuma su suka samu suka tsira daga azabar Allah ai ko wannan kadai ai sai zama aya ka fahimci cewa wannan lalle tabbas yana dauke da wata gaskiya daga Allah subhanahu wataala duba rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba da ya tashi a cikin al'ummar larabawa kai a cikin al'ummar duniya duka a lokacin yace a zo abauta Allah shi kadai aka haɗu birni da ƙauye aka tsangwame shi aka nuna masa kiyayya aka nuna masa gaba bai daina abin da yake yi ba bai daina kiran mutane zuwa gaskiya ba aka kore shi daga kasar da yake aka mahaifarsa ya fita ya zama bako a wani gari shi da sahabbansa suka ga abubuwa iri-iri na kiyayya yana ta cewa mutane Allah ne ya aiko ni Allah ne ya aiko ni ubangiji subhanahu wataala ya fara bashi nasara da shi da waɗanda suke yan tsirari suka fara samun nasara suka fara da samun nasara har sai da aka wayi gari gaba daya an dawo an koma a karkashin sa ana cewa to ga mu sai da kai da mu ba haka yazo fato makka ya fato makka ba ya dawo muntasiran gaba daya aka su suna suna cewa yana cewa mai kuke zato zan yi muku suka ce alkhairi domin kai mai alkhairi ne dan mai alkhairi ne ka fito daga gidan alkhairi ya ce to la tatriba alaikum al-yau izhabu wa antum tulaqa babu wani zargi babu sauran kuma wani suka akan ku ayo ku tafi duk an ba ku yancin to ubangiji ba zai yi wa wanda yake makaryaci wanda yake masa karya ba zai masa irin wannan ba yana yi wa Allah karya kuma Allah ya ta bashi nasara ya ta bashi nasara ya ta bashi nasara ya ta dan kufar da makiyansa shi kuma yana ta daga shi yana ta daga shi kuma yana taiwa Allah ƙarya wannan ba za ta yiwu ba ba taɓa samun irin wannan ba duk wanda zai ce zai yi wa Allah ƙarya to ba inda zai ji ko yi sama sai yayi ƙasa zai faɗo amma wannan sama yake ta yi kuma gashi har zuwa yau gashi har zuwa yau ga addinin sai ya ga mai ko ina kuma a ce maƙaryaci ne ya zo da ƙarya ne ubangiji da ya goyi bayan shi yake ta ba wannan ƙaryar haka nasara har kullum addinin musulunci ƙara yawa yake ba addinin da yake yawa kamar na musulunci babu wani addinin da yake yaduwa cikin gaggawa kamar na musulunci ka duba yadda musulmin suka lalace ka duba yadda musulmin suka watsar da karantarwa musulunci ka duba yadda musulmin suka yi rauni babu mai tsoron su sai dai su ji tsoro su sai tsoro ba a tsoron su amma kuma addinin su ya fi yaduwa ya kamata yadda suka zama rauna na addinin mai rauni amma addinin masu karfin shine yake zama mai rauni su kuma masu kuma da suke raunin da yake addinin ba nasu ba ne. allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kulli walau kariha al shi shi da yake aiki sauraka shi zai yi da kansa sauraka ko musulmi su tashi su yi aikin ko kasu yi ubangiji yana addinin addininsa da su ba su yana ɗaukar addinin shi yasa wasu tura suke cewa musulunci bai yana yakar duniya ba mayaka shi kada yana yakar duniya bai da mayaƙa sauraka yana ta kutsawa yana ta shiga inda baka zato musulunci yana shiga duk inda aka fi tsangwamarsa ya fi yaduwa a nan ana ƙara tsangwamarsa ana ƙara neman a san shi saboda haka ubangiji subhanahu wataala yi wannan domin ya zama izina ga mutane ubangiji ya ce kam ahlakna qablahum min qarnin هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد حل من محيس إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الأمة نوع مكهلكر هم أشد منهم بطشا وأن سنفيس كرف دمكة سنفيس كرفي فنقبوا في البلاد amma suka yi ta bincike a cikin garuruwa halmin mahis shin akwai matsira yayin da azabar Allah ta dirka ko su suna nema ina za su gudu Allah ce inna fi zalika la zikra lalle a cikin wannan akwai tunatarwa akwai wa'azantarwa amma gawa liman kana lahu qalb ga wanda yake da hankali ga wanda yake da zuciya mai hankali aw alqasam akwai ya kasa kunnansa wa huwa shahid yana halarce da zuciyarsa to ya tattaro hankalinsa guri guda to wannan shi da zai gane abinda ake ake abin nan walaqad ahlakna ashiya'akum fahal min muddakir Allah ce hakika mun hallaka ire-irenku Allah ke ga wa Qurayshawa Haƙiƙa mun hallaka ire-irenku fahal min muddakir shin akwai mai wa'azantuwa maka ubangiji subhanahu wataala ya shimfida ayoyinsa na sama da ƙasa ya shimfida ayoyinsa na littafi wanda duk wanda zai tsaya ya karanta su ya kalle su ya ji su babu shakka zai gane cewa shi ba komai ne a wurin Allah subhanahu wataala dan da duk ubangiji ya so mukassa ba mu kubutar da shi Allah ya mana da kyau ana cewa lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi